karo na saba'in 71 kenan da kungiyar ɗalibai musulmai ta najeriya take gudanar da babban taron wanke kwakwalwa da tunatarwa ga membobinta daga dukkan sassan kasar wannan karon a garin gusau fadar jihar zamfara to sai dai bikin bude taron wanda ya hada shugabannin siyasa da na addinai da ma na al'umma ya mai da hankali ne akan kalubalen rashin tsaro da ma matsalolin siyasa da ke addabar kasar inda kungiyar ta fito fili ta yi kashedi akan zarge-zargen kokarin rarraba kan 'yan najeriya ta fuskar addini da kabilanci yusuf yakub arrigasiyo shine mataimakin shugaban kungiyar na kasa a bangaren arewacin najeriya mun nuna takaicinmu akan abubuwan da ke faruwa wannan kasa na wato rashin samun tsaro da ainihin wato zama lafiya ga zarge-zarge na cewa shugabanni na cikin wannan abin da yake faruwa sannan akwai abin da yake ta faruwa yanzu a wannan kasa shine batun maganar wasiƙa nan da aka ce ta tsohon shugaban kasa wani shugaba su ya hauka wannan shugaban kasa na yanzu jonathan wannan abu ya tabbata hankali kwarai da gaske lokacin da aka yi bom 2010 a abuja akwai wanda suka ce su suka yi shugaban kasa ce ba su suka yi ba an je maiduguri aka je barikin sojoji aka shiga aka yi bombin din barikin sojoji ina sojoji suke ina ainihin road blood aka sanya hanya har a ce yan tada sun shiga wannan yana mana cewa akwai matsala da ke boye sannan kuma yanzu ga ce shugaban kasa da kansa yana ainihin wato training ainihin makisa don kuma ya ba sunan mutane wajen dubu da wani abu wanda zai irke ya eliminate su wannan magana bai kwanta ya shiru ba in jo ne bai da gaskiya ya kamata hukunta shi domin wannan magana zai kawo tashi hankali in jonathan ne kuma bai da gaskiya ya kamata lalle ya tsige shi daga shugabancin kasa da yake yi sannan kuma hukunta shi domin wannan wannan zai ka tashi hankali ka mu kuma na neman zaman lafiya ne a wannan kasa namu abin da muke faɗa kenan to sai dai a ta bakin mai taimakawa shugaban ƙasa a sha'anin addinai barista Tahir Umar Tahir wanda ya wakilci mataimakin shugaban ƙasa na Madisamba abokin buɗe taron akwai rashin fahimtar yadda al'amura ke tafiya akwai abubuwa da dama da waɗansu abubuwan kila rashin bincike akan sanin ta su ke haifar da waɗansu daga cikin maganganun da ake yi akwai kuma waɗansu abubuwa waɗanda kurakurai ne akwai waɗansu abubuwa kuma waɗanda ita wannan gwamnatin ta zo ta tare da su ne dama a haka saboda haka kokarin da take yi shine ta tabbatar ta tabbatar da adalci a tsakanin al'umma ta kuma fitar da wani kyakkyawan tsari a karkashin wannan transformation agenda na Mr President a ga cewa kowane addini da kowace kabila an ba ta hakinta to ko yaya shugabanni suke ji da waɗannan korafe ƙorafe na 'yan Najeriya tambayar kenan da nayi wa gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar abin da malamai suka ambata shine hakikanin abin da yake ake ciki zaman ka shugaba wajibi ne zan cewa ka kare duk abin da al'ada da addini da ɗabi'a ta mutane mutane an bata abubuwa da yawa waɗanda duk nauyi nauyi ne na shugabanni mai yawa da kuma matsaloli amma dai muna nan muna iya kai mu ganin cewa in Allah ya yarda mun ci kasudin da gwargwaron bukatar da al'umma muske shi ma dai uban taron mai martaba sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya jaddada irin kokarin da suke yi a nasu bangare wajen tabbatar da zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin mabiya addinai daban-daban a Najeriya Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya